kogi ba ganin nan ya yi gangare nan ya daga nan ya yi kaza don akwai wani fili da aka za sai ka samu akwai tudu da gangara wurin su to gangare a ce ta asfal wanda sai a ce ta abu nan duka so suna da kuɗin da za su iya yin haka amma dai kam za ka yi kuɗi tun da fili ne mai yawan gaske kafin a ce a sai shi a mayar da shi kular na za ce maka kinkinan ɗin nan amma duk da ƙaramin wuri minan ya fi wannan yawa daga wannan kwalta zuwa kwata fata wajen yana cikin nan haka ne ko da sakar ka ce haka yawwa ta ce maka daga daga waccan kwanta zuwa nan ba sai rafi ta ce za a yi lebur ɗinsa a ta gaba ka ji kuɗi da ta da za su yi wannan aiki a ce a yi lebur sai a cikin wannan a dinga san sai da hohohi don maganin ba gane ta ba ko wata sifa ce a yanzu su ne manya-manya ko kuma daga cikin manya-manyan ƙarshe to a ce a ɗaya ba sai da za mu kamar don dai sifa dubu ta dinga zariya sai ta shekara tana zariya to ina za a samu kuɗin zariyanta kuma sifa dubu da shi za a samu kuɗin zariya wannan kuma ana da abin da ya kamata a yi kasar kanta tana da bukatar tsaro tsaro kuma ba sai an ga jama'a ba ga abin da ake kashewa hatta abin da ake da shi ko kai mutumin gari bai kamata ka bincika ka gani bai na ruwan in kana cikin yan tsaron kara da amintattu a ciki ba in ka je ka gano me za ka yi don ya kamata ka ga tsaro zama sirri ne da irin bincike da za a ba wanda ya san mai ake cike sai da ake tace shi ana ga kafa-kafa tana da arziki kaza domin ana ga suna da jirgi kaza suna da jirgi kaza suna kona wani a sama don suna da masu da dubun su a ƙarƙashin ƙasa to haka saka da kuɗin da za ce ana bukatan kuɗi da yawa wannan dole ba zai iya gyaruwa ba gaba ta shi yasa wani ke tudu da gangara ta gangaren ne ake so a je wacce ba ƙaba amma wannan da ta tudu ake jefa su in ka ta tudu ina za a jifan. ban ta kai ta ƙasa in ce ni tushe ya kira wata nan ya fi sauki in ka je wurin ma ba ka da man ina ne tudu ina ne gangare yanzu ranar da ake jima a ba kai ce akwai wani tuzo akwai wani gangare a wuri an taro an tsinci malar abin da kawai target ɗinka ka jefa in ka jefa baka yi baka je ka yi me yake da suna ba ka yi odoro ka gudu ba tsakanin ka da Allah ka jefa wurin ba duwatsu kana rike da yan duwatsu hira ka ɗaibo kamar guda ashirin da uku a ah, yi eh, to ashirin da uku ma ai ne sai da kana da kamar guda ɗari da aka zo su kaman guda ɗari amma ishirin da uku ishirin da ɗari na karke shi wa ka jefa bakwai a nan in ka tsafi ka rasa nawa ka jefa kai menene da malmale maka sai ka ɗaya wasa fiye da kake da shi sai ka cika tafi to ka jefa jefan bai maka ba ka je za ka jefa wani ita ko kai baya gaba ɗaya tun da ana haka ka je wurin tun da ba sai wanda iya tsayawa a wurin idan ka je ka yi balance kana jifa kar ka jefa ji ai ta akwai kaɗe ka je ba kada wasu mata da wasu tsofaffi a gurza a gurza zuwa kake a gurza a gurza zuwa kake a tsakko a dawo da kai baya ka fashe shi da ka gurza sai ka je ka rike ginin nan to fa in ka dafa ginin nan ka rike to za ka yi jifa yin tarke su za ka jifa don ba dama ɗan ka je da gini ka rike gini in ka tsira da wanda ya rike ka sai ku sun yi baya kai ku kana nan a rike tsakuwanwinka kana tuna ina ne yanzu dai alhamdulillahi a tsakoyi ina da guda uku kuma ni sai na je ma na samu wannan filar gidda nake so ka sake ɗebo wancan ka sake dawowa ka jefa ka kai shida ka baya aka yi wani amfaniyan wasu ƙarfafa sun zo su gama ga duk ƙarfin mutum karfe nan wurin bai iya ba ka daga nan kada ko ɗayan bakwai sun cika yanzu matsala ba jifa an gama jifa fita ne matsalar ba komai ko in ka samu wata ambaliya ta yi tari ya ka bi su su su tashi za su dawo sai kuma za ka je waje yana so ka ba shi fili dama to kuma kai ma dama su ta suke so shi kenan a damar rikicin ka daga nan so daga nan kafa bai da tsayi kafa bai da tsayi kafa bai da tsayi haka ka fita gaba daya ka samu wata yar da za ka lashe ka gaya wa Allah abin da ya kawo ka aikin hajji zai yi daɗi ibada ba za su yi daɗi dai ba lokaci Allah dai ya karɓi wanda aka yi eh, wanda ba su je ba su ma dai Allah ya kai su su je su je su dawo mu tsora ina muke tambaya da zibirin na yi tambaya ko ba shi an zako yarnin jamba sai jami'an من فوقها تسبب والعقبة أما إذا عقبة من أسفلها عند مالك قلت أرأيت باني باري إن إن رمى سبع حصيات جميعا idan mutum ya jefa tsofaffin nan a yake gaba ɗaya tsakoyin da bakwai sai maratin mahidatin wai ana ba da labari sai dai ana ba da labari da dama don a yi dariya ne ba don a yi wasu ba amma kwana ba da shi asali don wasu ana cewa wani bai kara guda bakwai ɗin guda ashirin da ɗin na ya haɗa shi shirin ga su gaba ɗaya ke kurawa su raba jamarorin a tsakanin su ko amma wani kyauta ya ba su sai kuma wancan bakwai ba wannan bakwai kai kuma ga shi na kai maka ɗaya bin haka bakwai ɗin kaga wannan duk jahilci ka wannan rashin zuwa makaranta sai ka zama ya masa dariya shi ma bai sani ba to ya aka yi amma mai masa dariya shi ma bai sani ba tun daga shi wannan idan a sau bakwai ɗaya ne shi ya haɗa ya wurga gaba ɗaya ya ya hukuncin sa قال قال مالك رحمه الله لا أرى ina ga wannan bai san masa ba ce to to ayyu shay'in alayhi to me aka tan rubi kulli malik qala qala malik hafa ya ce. wannan bukin da jefa ɗaya kenan a yanzu ana bukatar sa da dutse shida ba da ya fihi hadihi bayan jifa ta wannan wa ta kuna zalikal hafayatu duwa suna sai su kasance allati rama kuna jami'an mawuzi a hafatun wahidati kamar dutse daya ne kuntu a ra'aita tun na fiye hafatar sun yamanta dutse min ko marramar jimala yamanta dutse guda daga wa'inan duwa suna guda nan guda uku falam yadari min ayyatihinna taraka al-hafa bai san a wanne ne ya bar dutsen ba tunda duwatsun nan naka guda ishirin da ɗaya ka je ka jefa a ganin ka bakwai ka sake jefa bakwai ko ka ƙara bakwai sai ka ga dutse ɗaya rage wanda wannan dutse yanzu mashkila a ina ne wurin yake kuma mutum da zai yi hawa ba ba zai ka bin je kai abin nan kawai ake ala ya da a yana son ya yi yakini me zai qala qala malikum marrata innahu yu'id zai sake jifa nan alal ula afata thumma ta ni jami'a sannan jamrori guda biyu da suka rage gaba daya wal aqaba ainihin saba'an saba'an zai sake bakwai bakwai a ayan irin ka mai kama da shi a baya tunda wannan tun da yanzu dutsen na sai ɗauka nan ne jebe shi kawai daga daga nan sauran kuma jebe shi kawai ba kala sun masa altuhu ba da zalika ha, Ba kala rame yau mihi. ya sake jifan wuninsa ya ji ana nan yau mihi zalika kullihi على كل جملة سبعا سبعا ضمنتم بسبع سبعين قال ابن القاسم رحمه الله وقوله الأول أحب إلي ما دام هنا فرق يافس وآخرين لأنه لا شك أنه إذا استيقن إن ثبت أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جملة جعلناها كأنها نسكنه نسيها من يا من تعتني من الأولى وبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلي من شنو نفسه جامع الشرون